daga nan tehran radio voh hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات BOH Hausa daga ƙarshen TV Hausa kuka kamo a cikin sa na safiyar yau Alhamis. 25 watan Fabrairu shekara ta 2021 miladiya. Kuma muna taya al'ummar musulmin duniya farin cikin zagawar ranar haihuwar shugaban mu na Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam. Muhammad Amin ne ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauki da su. Bayan kun ce kun labaran duniya sai ku saurari shin nan na Afirka a yau tare da Sunusi Wunti. Bayansa kuma siyasan barka ya shigo a cikin shirin na namurorin masu saurare. daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na tambo amsoshin tarbiyya tare da tayar amir rajiyola da ƙarshe kuma sai maimacin shirin nan na afirka a yau wanda hassan barka ya gabatar da fatan za a kan tare da mu kuma za a ji daɗin shirin. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai da na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labarun duniya jama'a saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa muhammad aminu ibrahim farko muhimman kanin su. iran za ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar nukiliya matukar amurka janye mata takunkumi adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin kuroka da aka kai a maiduguri ya kai mutane goma sha shida nuna wariya tsakanin 'yan adam ya kawo babban ci baya ga al'ummomin duniya an rufe layukan intanet bayan tarzoma ta barke a kasar nijar kan samakon zaben shugaban ƙasa yanzu kuma ga cikakkun labarun iran za ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniya matukar amurka janye mata takunkumi shugaban kasar iran dr hassan Rouhani ya bayyana cewa sa za ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar nukiliya matukar da amurka janye mata takunkumi da ta kakaba mata shugaban Rouhani ya bayyana hakan ne a lokacin da yake halartar zaman majalisar ministocin kasar a birnin tehran inda ya bayyana cewa kasancewar iran a cikin wannan yarjejeniya yana da muhimmanci ga dukkan bangon da suka rattaba hannu a kanta ya ce musu cewa iran ta dawo a cikin yarjejeniyar nukiliya suna yin kure domin kuwa iran ba ta fice daga cikin wannan yarjejeniya ba ta da jingine yin aiki da wasu ɓangaren yarjejeniyar ne kawai har zuwa lokacin da za a janye ta hankumin da aka gaba mata wanda hakan ya saba wa yarjejeniyar ya ci gaba da cewa manyan kasashen turai guda uku wasu burtaniya jamus da kuma faransa ba su cika alkawuran da suka ɗauka wa iran ba saboda haka ba su da haƙƙin yin wasu kalamai na suka akan ta dangane da matakin da ta ɗauka hakanan kuma ya ishara da matakin da kasar ta ɗauka a jiya na janye izinin da ta baiwa wasu masu bincike na hukumar iaea e na kai ziyara ta bazata a cibiyoyinta na nukiliya a lokacin da suka ga dama inda ya bayyana cewa hakan mataki ne mai kyau kuma zai taimaka wajen mayar da komai a kan tsari adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin roka da aka kai a birnin maiduguri ya kai mutane goma sha shida bayan da majiyar asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri ta fitar ya nuna cewa adadin waɗanda suka kwanta dama sakamakon harin roka da ake kyautan ƙungiyar ta ta boko haram ne ta kai ya wara mutane goma sha shida gwamnan jihar ta borno babagana zulum ya ziyarci asibitin domin yin dubiya ga waɗanda suka jikkata tuni a kwashe mutane 47 da suka jikata zuwa wasu asibitocin na daban sai dai wasu rahotanni sun bayyana cewa uku daga cikin mutanen da suka jakata din sun rasu jin kaɗan bayan da gwamnan ya bar asibitin matsalar tsaro musamman a arewacin najeriya da masu sassan ƙasar ta najeriya na cewa cewa al'ummomi a kasar tuwo a kwarya kama daga hare-haren 'yan ta'adda na boko haram a arewa maso gabashin ƙasar da kuma masu warkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa da 'yan bindigan daji lamarin da gwamnatin ƙasar tana bakin ƙoƙarinta wajen gan ta kawo ƙarshen matsalar da ke neman ta gagari kundila nuna wariya a tsakanin 'yan adam ya kawo babban ci baya ga al'ummomin duniya babban sakataren wasan ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa nuna wariya a tsakanin 'yan adam ya kawo babban ci baya ga haƙoƙin al'ummar duniya guterres ya bayyana hakan ne a wani bayani da ya wallafa a shafinsa na intanet na twitter inda ya ce ana samun karuwar nuna kyama a tsakanin mutane saboda dalilai na daban da suka hada da bambancin addini ko aƙida ko kabila ko kuma jinsi da makamantansu ya ce dukkan bangarorin abu ne mai matukar muni tsakanin bil'adama kuma nauyi ne da ya rataya a kan mahukunta da masu karfin faɗa a ji a tsakanin kowace al'umma su ɗauki matakin da ya dace wajen kawo ƙarshen irin waɗannan ɗabi'o'i tsakanin al'ummomi yin hakan shine zaman lafiyar duniya ya isha da yadda musulmi a wasu bangarorin na duniya suke fuskantar matsaloli na nuna musu wariya har da kyama da sauran ayyuka na cin zarafi kamar yadda mabiya addinin kirista su ma suna fuskantar irin waɗannan matsaloli a wasu bangarorin wanda dukkan hakan abu ne da bai dace ba daga da ɓallar cutar corona kuwa ya bayyana cewa hakan shi ma ya haifar da wasu matsaloli na zamantakewa a ƙasashen duniya da dama musamman cin zarafin mata wanda dukkan su abubuwa ne da ya kamata haɗa ƙarfi da ƙarfi waje guda domin ganin bayan su a tsakanin al'ummomin duniya. to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran an rufe layukan intanet bayan da ta zama ta barki a kasar Nijar kan sakamakon zaben shugaban kasa. Rotanni daga kasar Nijar sun bayyana cewa a jiya laraba ce hukumomi a kasar suka toshe layukan dukkan layin intanet na kasar musamman mawayoyin salula bayan da ta zama ta barke sa'ilin da dan takarar shugabancin kasar ƙarshen jam'iyyar adawa Muhammad Usman ya bayyana cewa shine lashe zaben jin kaɗan bayan sanar da bazo Muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar zagaye na biyu. tuni dai mahukunta suka ɗauki matakan dawo da doka da oda domin daƙile zumar da ta ɓarke kada ta bazu a sauran sassa na ƙasar ta Nijar. Sakamakon zaben da kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta tabbatar ya nuna cewa Muhammad Bazum na jam'iyyar PNDS tarayya da ke mulki shine lashe zaben da kaso 55.75 cikin 100 na dukan kudin da aka kada. yayin da abokin hamayyarsa Muhammad Usman kuma ya samu kaso 44.25 a cikin 100. Sakamakon da 'yan adawa suka yi watsi da shi kuma suka ce bindiga bindiga ba za su samu ba a ruwa. Tuni kungiyoyin da ke fafutuka a kasar suka yi ta kiraye-kiraye da a dawo da layin intanet ɗin da aka toshe don mutunta haƙƙin ɗan adam. To da ƙarshe za ku ji cewa 'yar majalisar dokokin Amurka Musulma ta ce suna da haƙƙin tsayawa takarar shugabancin ƙasar. yan majalisar dokokin amurka musulma ilhan umar ta bayyana cewa musulmin amurka kamar kowa a kasar suna da haƙƙin tsayawa takarar shugabancin kasar ilham umar yan majalisar dokokin amurka musulma ta bayyana cewa musulmin amurka kamar kowane ɗan ƙasa suna da haƙƙin tsayawa takarar shugabancin kasar bisa doka ilhan ta bayyana hakan ne a zantawar da tashar talabijin ta al'arabi jadid inda ta jaddada cewa dole ne gwamnatin Joe Biden ta miƙe tsaye domin ganin ta aiwatar da abubuwan da ta yi wa mutanen ƙasar Amurka alkawari a kansu daga ciki kuwa har da kare haƙoƙin musulmi a ƙasar. Ta ce lokacin shugabancin Donald Trump musulmi sun fuskanci barazana daban-daban inda hatta ita ma kanta a matsayinta na majalisar dokoki bata tsira ba. Sau ita musulma ce kuma tana saka lullubi a kanta cikin majalisar dokokin amurka ilham ta ce bai kamata a dakatar da gudanar da bincike kan laifukan daban-daban da trump ya aikata a lokacin mulkinsa ba domin kuwa ya fitar da amurkawa matuka kamar yadda ya haddasa musu matsaloli a bangarorin tattalin arziki da ma 'yanci na demokuraɗiyya. a ɗaya bangaren kuma ta caccaki gwamnatin yahudawan isra'ila tare da kiran gwamnatin joe biden ta ɗauki matakin ganin an takawa isra'ila burki kan gine-ginen matsugunan yahudawa da take yi a cikin yankunan falastinawa to ma saurare ƙarshen labaran duniya ke aka saurara daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran to madalla labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai a gyara zama da masu harshen na duniyar ma a yau tare da sunusi inuwa wunti. duniyarmu a yau.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 ƙasa zaben cikin gida a kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da ke palestino an samu mutane uku da za su kara domin neman kujerar shugabancin kungiyar da ake kira da shugaban bangaren siyasa mutanen uku su ne ismail haniya shugaba mai ci a yanzu da tsohon shugaban kungiyar khalid bashal da kuma saleh al'ururi mataimakin shugaban kungiyar a halin yanzu tun a ranar talatar da ta gabata ce kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da ke Falistino ta sanar da cewar kungiyar ta hamas ta kammala zaɓukanta a matakin farko a tsakanin mambobinta inda ta kai ga samun 'yan takarar shugabancin kungiyar guda uku a zaman taro da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta gudanar ta bayyana cewar farkon zaben an gudanar da shi ne a yankin zirin gaza inda aka samu halartar dubban mutane maza da mata da suka cika sharuɗan gudanar da zaɓe kamar yadda aka gudanar da zaben cikin tsari da yanci ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya kuma kwamitin zaben ƙungiyar ne ya jagoranci shirya zaben da gudanar da shi kamar yadda yake a ƙarƙashin kundin tsarin ƙungiyar ta hamas sanarwar da kungiyar ta fitar ta bayyana cewa za a gudanar da sauran zabukan kungiyar ciki har da na majalisar shawara da na shugaba da kuma mambobin ofishin siyasar kungiyar da ke matsayin shugabancin kungiya tun a tsakiyar watan janairun wannan shekarar ce kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta sanar da cewa kungiyar ta cimma matsaya kan gudanar da zabukan shugabanninta musamman matakin haɗa kan 'yan kungiyar waje guda domin amincewa da shirin zabukan kungiyar a yankunan falastinu uku wato zirin gaza da gabar yamma da kogin jordan da kuma wajen falastinu da zabukan za su shafe tsawon makonni zabukan kungiyar ta hamas ana gudanar da shirin sani cikin matakan sirri domin gujewa sharrin makiya musamman gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da za ta iya ɗaukar matakin ƙaddamar da harin wuce gona da iri kan mahalatta zaman taron shirya zaɓukan zaben cikin gida na ƙungiyar hamas ya haɗa da na wakilan majalisar shawarar ƙungiyar da na wakilan majalisar shawarar ƙungiyar a yankuna da na shugaban ɓangaren siyasar ta wato shugabancin ƙungiyar baki ɗaya kuma a wannan karo mutane uku ne suka nemi tsayawa takarar waɗanda dukkaninsu suka samu amincewar mambobin ƙungiyar wato shugaban ƙungiyar a halin yanzu ismail haniya da mataimakin mataimakinsa sale al'aruri da kuma tsohon shugaban kungiyar Hal masha'al Ismail Haniya shine tsohon shugaban kungiyar a yankin zirin Gaza kafin zabensa a matsayin shugaban kungiyar baki daya a shekara ta 2017 da ya maye gurbin halid Mash'al a wancan lokaci da yake tsayawa takarar shugabancin kungiyar amma yana da haƙƙin tsayawa domin kammala wa'adin shugabancin sa na uku bayan gudanar da wa'adi biyu kamar yadda yake a ƙarƙashin kundin tsarin kungiyar sakamakon haka a halin yanzu Khalid Mash'al ya dawo da sa da nufin sake karɓe kujerar kungiyar kuma shine ɗan takara mafi ƙarfi da zai kara da Ismail Haniya musamman ganin dukkanin su biyu suna da magoya baya a tsakanin jagororin kungiyar a yankuna daban-daban ana shi bangaren Sali Al-Aruri yana da matsayi a tsakanin 'yan kungiyar da suke wajen Falasɗinu kuma ya rike shugabancin kungiyar a yankin yamma da kogin Jordan kamar yadda a halin yanzu yake rike da matsayin mataimakin shugaban bangaren siyasar kungiyar a matsayin mutum na biyu a kungiyar ta Hamas hakanan Ismail Haniya baya ga samun goyon baya a tsakanin 'yan kungiyar a cikin Falasɗinu yana kuma da magoya baya a wajen Falasɗinu musamman a ƙasar Labanan da mafi yawan 'yan kungiyar suke rayuwa a matsayin 'yan gudun hijira tabbas a lokacin da ismail haniya ya ziyarci ƙasar labanan a watan satumban shekarar da ta gabata ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira na ainul halwa a matsayin shugaban kungiyar na farko da ya gudanar da ziyarar aiki a sansanin domin ganin irin halin da falasinawa 'yan gudun hijira suke ciki kuma ya samu gagarumar tarba daga 'yan kungiyar ta hamas da ma falasinawa baki daya da hakan ya kara masa karbuwa tsakanin 'yan kungiyar ta hamas Ƙasar labanan tana daga cikin wurin 'yan gudun hijiran falasinawa mafi girma a tsakanin ƙasashen larabawa musamman 'yan ƙungiyar hamas tun bayan ficewar shugabanninta daga ƙasar siriya bayan bullar yakin basasar kasar a shekara ta dubu biyu da sha 2011 wani babban mataki da ƙungiyar hamas ta ɗauka a fagen gudanar da zaɓukan ta shine gudanar da zaben shugabancin ƙungiyar a tsakanin mambobinta da suke tsare a gidajen kurkukun haramtacciyar ƙasar isra'ila duk da cewa har yanzu ba a bayyana sakamakon zaben ba Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas tana gudanar da zaɓukan cikin gidan ƙungiyar ce a matsayin shirin tunkarar zaben 'yan majalisun dokokin hukumar cin ƙwarya ƙwarar gashin kan Falasɗinawa. Da shugaban hukumar Mahmud Abbas ya sanar da gudanar da zaben a ranar 22 ga watan Mayu wannan shekara. Duk da cewa ƙungiyar ta Hamas ba ta sanar da shirin ta na tunkarar zaben shugabancin hukumar cin ƙwarya ƙwarar gashin kan Falasɗinawa da za a gudanar ba a ranar 31 ga watan Yulin wannan shekarar. tabbas kungiyar hamas ce ta lashe mafi yawan kujerun 'yan majalisun dokokin hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falastinawa a shekara ta 2006 tun a shekara ta 2007 kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta kwace iko da yankin zirin gaza kuma kungiyar ta gwamza fada da haramtacciyar kasar isra'ila har sau uku baya ga kananan yakuna da suka wakana tsakanin mayakan kungiyar da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tun bayan da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta kwace iko da yankin zirin gaza gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kakaba takunkumi kan yankin zirin na gaza ta hanyar killace yankin lamarin da ya wurga al'ummar yankin cikin mawuyacin hali kuma hakan ya hana kungiyar hamas gudanar da shugabancin yankin cikin sauki kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas kungiya ce da aka kafa da zamar yanto falasinu daga mamayar yahudawan sahayuniya kuma ita ce kungiya mafi yawan 'yan majalisu a zaben majalisar dokokin Falasɗinu da aka gudanar a shekara ta 2006 kungiyar hamas ta bayyana kanta a matsayin kungiya da ayyukanta ya shafi harkokin falasinu kacal ba tare da tsoma baki a harkokin wata ƙasa ba duk da cewa tunani da aƙidar ta irin na kungiyar 'yan uwa musulmi ne ta ƙasar masar wato ihwanul musulmin ko muslim brotherhood kuma kungiyar ta shahara a fagen yaƙi da zaluncin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman ƙoƙarin 'yanto ƙasar falasɗinu da wurare masu tsarki na mabiya addinin musulunci da kirista da yahudawan sahiyuniya suka mamaye tare da ƙoƙarin rusa su kamar yadda gwagwarmayar ƙungiyar hamas ta shahara a fagen ganin an dawo wa falasɗinawa haƙoƙinsu ciki har da 'yan gudun hijiran falasinawa da aka raba su da mahallinsu tare da ƙoƙarin ganin an kai ga kafa 'yantacciyar ƙasar falasinu mai cin gashin kai a yankin da aka shata ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa ƙungiyar hamas ta fara gwagwarmaya da makami ne tun kafin shelan ta kanta da sunan hamas kuma sheikh salah shahadatani ya fara kafa ɓangaren yakin da sunan almujahidun alfalastiniyun sannan daga baya aka canza sunan zuwa kata'ibu izzuddin kassam wato sunan jagoran bangaren yakin kungiyar jagoran bangaren sojin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas sheikh salah shahadata ya yi shahada ne a ranar 23 ga watan yulin shekara ta 2002 bayan da jirgin saman yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kirar f-16 ya yi lugudan wuta kan yankin garin zirin gaza lamarin da ya janyo shahadar falastinawa goma sha takwas ciki har da sheikh salah shahadata masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. gasan Barka ya shigo domin gabatar da shirin na muryoyin masu saurari ai saurari lafiya. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ce da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne yake muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullah BOH Hausa Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. mai magana Ibrahim Dan Fulani yare mai Arsenal da ke garmar hukumar wurji a nan jihar Bauchin tarayyar Najeriya. A zan yi amfani da wannan dama in mika ta'aziyya ga iyalai da yan uwa da abokan arzika a na wannan jami'an zaben da suka taka nakiya a yankin Tilberi a jamhuriyar jamhuriyar Nijar ina miƙa ta'aziyya ga ɗaukashin al'ummar Nijar da hukumar zaben Nijar a bisa risuwar waɗannan mutane ina fatan Allah ya sa sun huta Allah ya ji kansu ya yi musu rahama a kuma ina kira ga du shugaban da Allah ya bashi nasara a ƙasar Nijar wanda zai jagoranci ƙasar a da ya ji tsoron Allah ya yi musu mulki bil haƙi da gaskiya kada ya nuna wariyar launin fata ko ɓangaren shi mai magana Ibrahim Danfula Sani Yayari daga jihar Bushin Najeriya. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da fatan kowa ya waye gari lafiya. Ya Yajin aikin 'yan adaidaita sahu yana nan yana ci gaba da gudana a nan jihar Kano. Duk faɗin Kano da kewaye gabaki ɗaya. Allah ya sa mu dace. Sunana Usman Salisu Mani Suya daga Kano, Najeriya. Assalamu alaikum wa wabarakatuh. BH Muryar Jamhuriyar Musulunci ne magana isu ne maɗatai da magaran jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ina so ku bani dama yi dan sokaci kaɗan a dangance da yanayin zaɓe da aka yi kuma muna fatan ubangiji Allah ya sa 'yan ƙasar Nijar mu rungume shi da hannu ya kasance mana jagora a tafiyar ƙasa kuma mu taya ƙasar mu adda Allah ka tabbatar mu da alheri duk shugaban da Allah ba mu Allah ya sa mai tausayin mu ne gode biyu H Bure jamhuriyar musulunci mai magana isu ne ba da ta yi da magaram jamhuriyar Nijar na kira kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. Assalamu alaikum radio VOH Hausa iran kuna tare da mai magana ne Alkasum daga nan Agadez jamhuriyar Nijar. A yau na shigo wannan shiri zan dan tsokaci saman zai eh, zaɓe wanda kasa ta Nijar ta gabatar an ce dan takara a jam'iyyar mai mulki shike rinjaye. To mu dai talakawa mun zuba musu ido. Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram. Eh zan yi kira ga al'umma ma kasanmu musamman ma mu matasa da mu mutunta ainihin duk wani sakamako daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta seni kada mu yi abin da zai kawo tarzoma a cikin wannan ƙasa tamu duba da cewar dukkaninmu kusan uwa ɗaya uba ɗaya muke nijar kenan in mun yi abin da zai ɓata ƙasar nan tamu ba mu da wata ƙasa wadda ta fi ta. da fatan za ku tashi lafiya sunana usaini star kasuwar kwalliya da bagaram assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh Hausa. Sunana Ibrahim S. Aminu da ke Katsina. Ni a yau zan yi jan hankali ga mutanenmu waɗanda suka zamto cewa Hausawa Fulani 'yan arewacin Najeriya da ya zamto cewa sun zama kamar karnukan farautan da ake amfani da wasu su ake ta musguna ma 'yan uwa. Ina ganin ya kamata ya zamto cewa mu haɗu mu haɗa kanmu gaba ɗaya ya zamto cewa babu wani ƙoƙarin kware ma 'yan uwanmu da juna baya da muke yi amma duk lokacin da aka ɗauko wani abu sai a ɗora ma bafin latani ko ko bahaushe a zo a dinga ci mana mutunci kuma su mutanenmu waɗanda ke wakiltar mu a ɓangaren majalisu da sauran fannoni na ɓangaren gwamnati suna ji amma ba sa iya komai a wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai albarka ta gidan BOH Hausa Iran ina muku fata alkhairi mai magana shugaban kungiyar association mai lau abban jummai ah, wannan zamani da ya kamata a yi tsokaci da yawa to an rasa ta inda zamu fara ma game da matsalar fulani da jama'a game da matsalar hausa da jama'a ƙasa wayannan abubuwa ne wanda suke in ana ganin suna da sauki to a daina ganin saukin su ba su da sauki wallahi tallahi daga haka ake fara sai abu ya zama babba ya kamata a tashi da karfi da karfe a hana irin wannan faruwa don kowace kabila tana da yancinta ya kamata a ba kowa yancin shi to marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji murayoyin su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya To kuma sai shirin amsoshin tarbiyya wanda tayar amin ya shirya kuma zai gabatar. Amsoshin tarbiyya. bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa muku tambayoyinku da kuka aiko mana dangane da tarbiyya a nan sashen hausa na voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba da amsa tambaya kan matsayin gaskiya da ƙarya a addinin musulunci idan kuna tare da mu a cikin shirinmu na farko mun bayyana matsayin karya da kuma mummunan tasirinsa a rayuwar mutum a duniya kafin lahira da farko bari mu buɗe shirinmu na yau da wata ayar alkur'ani mai girma wacce take magana dangane da gaskiya inda allah ta'ala yake cewa ya ku wanda suka ba da gaskiya ku ji tsoron allah kuma ku zama tare da masu gaskiya kamar yadda ya zo cikin suratu tauba ta ɗari da goma sha tara. a nan allah ta'ala yana nufin masu gaskiya a imaninsu da maganganunsu da ayyuka ayyukansu da alƙawulansu da kuma sauransu gaskiya na kawo albarka da ƙauna da aminci cikin al'umma an karɓo hadisi daga hakim bin hizam yana cewa hakika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mai saye da mai sayarwa suna da zaɓi wato fasa cinikin matukar dai ba su rabu da juna ba a yayin cinikin idan suka yi gaskiya kuma suka bayyana komai sai a sanya musu albarka a cikinsu idan kuma suka yi karya suka rufe gaskiya a cikin cinikin nasu sai a tafiyar da albarka a cikin cinikin kamar yadda buhari da muslimu suka rawaito ambaton gaskiya a cikin alkur'ani mai girma ya zo a ayoyi masu yawa wasu suna kwadaitarwa ne akan gaskiya wasu kuma suna nuna zamantowar gaskiya kamar iri ne na itaciya na tsoron Allah da yin abu domin Allah shi kadai har ila a wata ayar Allah yana cewa domin Allah ya saka wa masu gaskiya da gaskiyar su cikin suratul azab aya ta 24 a wata ayar kuma yana cewa wannan ita ce ranar da masu gaskiya gaskiyar su za ta amfane su suna kuma da aljannatai wa'anda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin su suna suna masu dawwama a cikinsu har abada Allah ya yarda da su kuma sun yarda da Allah wannan shine babban rabo cikin suratul ma'ida ta 119 don haka gaskiya ce take tseratar da bawa daga azabar Allah a ranar kiyama sai kuma a wata ayar yana cewa kuma ka yi wa wa'anda suka yi imani albishir cewa suna da babban matsayi a wurin ubangijinsu cikin suratu yunus aya ta biyu wannan ayar ma tana maganar cewa bin gaskiyarsu ne ya sa aka sanya su cikin masu samun wannan babban matsayin a ranar kiyama daga cikin hadisai kuma manzo allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa alamomin munafiki guda uku ne idan ya yi magana sai ya yi karya idan ya yi alkawali ya saba idan aka amince mashi sai ya yi ha'inci har ila ya kamata mu san cewa musulunci na gaskiya baya haduwa da ƙarya don haka matukar dai mutum yana da imani mai ƙarfi kuma yana tsoron allah yana kiyaye mutuncinsa baya fatali da addini to ba za ka ga musulmi ya ɗabi'antu da karya da yaudara ba duk wanda ya kalli halin da mutane suke rayuwa a ciki a yau zai ga gazawarsu a fili a bangaren riko da gaskiya da kuma nisantar karya ina ganin ba komai ya jawo haka ba sai raunin imani a zukata da kuma tsananin son duniya wanda a sashen su shine jahilci don wanda bai san Allah ba ba zai ji tsoronsa ba kamar yadda yaro wanda bai da hankali idan ya ga maciji zai yi kokarin kama shi ko kuma ya ga cewa ya sami abin wasa amma idan ya fahimci sharrin maciji sai ka kaga yana gudunsa daga inda yake a wani hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa gaskiya nutsuwa ce ƙarya kuwa fargaba ce kamar yadda Ahmad ya kawo a cikin musnadinsa da kuma Tirmizi yana daga cikin ƙarairayi a fili sai kaga iyaye suna ƙarya ga 'ya'yansu tare da cewa addinin mu ya nuna cewa dole ne a guji yin ƙarya a cikin tarbiyyar 'ya'ya domin su tashi a cikin gaskiya kuma su saba da ita wanda hakan kuma zai taimaka masu sosai wajen faɗar gaskiya da kuma aiki da ita an karɓo daga abdullahi ɗan amir yana cewa wata rana mahaifiyata ta kira ni a lokacin ina karami a lokacin manzan allah sallallahu alaihi wa yana zaune sai ta ce mani zo ungo sai manzan allah sallallahu alaihi wa ya tambaye ta me zaki bashi sai ta ce dabino zan bashi sai ya ce mata da baki bashi komai ba da an rubuta miki karya da irin wannan shiratarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dace a tarbiyyantar da 'ya'ya domin su sami rainin musulunci tsantsa da fatan iyaye za su lura da wannan darussa don ganin 'ya'yanmu sun tashi da tarbiyya ta addini musulunci tun ba su yi hankali ba har su tashi a cikinsa masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu da wani sabon shirin a hali yanzu tare da yake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To da yake Hassan barka bi nisa bai sake dawowa don mamacin shirin nan na Afirka a yau ai saurari lafiya. Afirka a yau. Jama'a masu saurare 'asalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake kasancewa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ke bibiyar lamurin da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa VOH. Shakka babu batun zaben shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar wanda sakamakonsa ya tabbatar da ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki cewa da Bazum Muhammad ya lashe na ɗaya daga cikin ababen da ake tufa albarkacin baki a ciki da wajen ƙasar. A cikin shirin zamu ji wane ne sabon shugaban ƙasar ta Nijar Muhammad Bazum muna kuma ɗauke da jawabin da ya yi bayan ya lashe zaben sannan kuma mu ci irin ababen da suka fiyo bayan sanar da sakamakon zaben da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin to madalla a jamhuriyar nijar da mace ranar talata da ta gabata ce hukumar zaben kasar mai zaman kanta ta sanar da sakamakon wucin gadi na zaben shugaban kasar zagaye na biyu da aka gudanar a ranar lahadi da ta gabata inda ta bayyana dan takarar jam'iyya mai mulki a kasar cewa da malam bazu muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben sakamakon na hukumar ta seni ya nuna cewa muhammad bazum ya samu ƙwar'u miliyan biyu da dubu ɗari biyar da dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da tara kwatankwacin kashi hamsin da biyar da dugu saba'in 35 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada sai kuma babban abokin hamayyarsa tsohon shugaban ƙasa alhaji muhammadu usman wanda ya samu kashi 44 da dugu 25 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada ma'ana ƙuri'u miliyan ɗaya da dubu da casa'in biyar da ɗari da shida wannan sakamakon wanda na wucin gadi ne ya nuna cewa bazu muhammad ne ya lashe zaben shugabancin kasar ta nijar duk cewa yanzu za a mika sakamakon ga kotun tsarin mulkin kasar wacce za ta tantance sakamakon nan gaba Mahabazoum Mohamed sabon shugaban kasar grâce à son langage franc, cet éloquent philosophe a su à des moments difficiles renverser la vapeur. Il a des formules dont il garde le secret. que ça vienne, ceux qui ont été impliqués dans la terreur qui s'est abattue sur ce pays auront à répondre de leur forfaiture. Que cela s'entende. Ahmed Bazum wanda balarabe ne dan kabilar Ulad Suleiman daga jihar Difa an haife shi a shekarar 1960 bayan shekaru kimanin shida a Difa. Bazum ya soma karatun firamare da sakandare a Zandar kafin ya tafi jami'ar Dakar a Senegal inda ya karanci ilimin falsafa a shekarar 1984. Bazum malamin makaranta ne ya kuma koyar da ilimin falsafa a shekarar 1985 zuwa 1989 a jihar tawa daga nan kuma ya koma jihar maradi ya ci gaba da koyarwa a fannin falsafa bazum ya fara gwagwarmaya ne a kungiyar malaman makaranta har zuwa kungiyoyin kwadago wannan gwagwarmayar ce ta kai ga kafa jam'iyyar pnds tarayya taron Dans ce que nous sommes en train de faire, c'est des responsabilités que nous sommes en train de situer, quel que soit par ailleurs d'où ils sont ici et quels que soient les moyens dont ils peuvent disposer maintenant pour faire du chantage sur la conférence nationale. Je vous remercie. bazum ya yi wa muhammadu isufu mataimakin shugaban jam'iyyar pnds tarayya kafin isufu ya zama shugaban kasa a shekarar 2011 ya rike mukamin sakataren harkokin waje karkashin ma'aikatar harkokin kasashen waje a zamanin gwamnatin rikon kwarya ta amadu shefu daga shekarar 1991 zuwa 1993 ya zama haɗin majalisa har sau hudu karkashin jam'iyyar pnds tarayya daga mazaɓar garin taskar na jihar zandar ya rike mukamin ministan harkokin waje sau biyu daga shekarar 1995 zuwa 1996 da kuma 2011 zuwa 2015 an sake zaben bazum a matsayin dan majalisa a shekarar 2016 kuma bayan sake rantsar da isufu a wa'adi na biyu ya naɗa bazum ministan harkokin cikin gida ya kuma rike mukamin minista a fadar shugaban kasa a shekarar 2015 kafin ya zama ministan harkokin cikin gida a shekarar ta 2016 a ranar 31 ga watan maris na shekarar 2019 ne jam'iyyar pnds tarayya mai mulki da yake shugabanta tun cikin shekarar 2011 ta tsayar da shi a matsayin dan takararta a zaben shugabancin kasar na ranar 27 ga watan disamba na shekarar 2020 chers amis, avec beaucoup d'humilité, que j'accepte votre décision qui me touche au plus profond de mon cœur. daga bisani dai bazum muhammad ya yi murabus daga mukaminsa na ministan cikin gida a ranar 29 ga watan yunin shekarar 2020 domin takarar shugaban kasa bayan kadawar guguwar siyasa wacce ta kai ga fafatawa a zagaye na farko na zaben shugaban kasa bazum muhammad ya lashe zaben na watan disamban 2020 da kashi 39.33 cikin 100 na yawan kur'un da aka kada yayin da tsohon shugaban kasar wanda ya samu goyon bayan jagoran 'yan adawa na kasar malam muhammad ahmadu wato alhaji muhammad usman ke biye masa da kashi 16.99 cikin 100 sauran jam'iyyun da ke biye masa sun hada da sani omar na jam'iyyar mnc Nasde Nasara ta tsohon shugaba Mamadu Tanja wanda ya zo na uku sai kuma Albade Abuba na jam'iyyar NPR Jamhuriya wanda ya zo na hudu yayin da Ibrahim Yakuba na jam'iyyar MPN kishin ƙasa ya zo na biyar. bayan dai kasa samun wanda ya samu kashi hamsin cikin 100 ne na yawan ƙuri'un da aka kada yasa aka ayyana zuwa zagaye na biyu na zaben shugaban kasar a ranar 21 ga watan fabrairun 2021 kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada baya ga hakan ne jam'iyyun siyasa na kasar suka yi ta kawance inda wasu daga cikinsu suka mara baya ga dan takarar jam'iyyar pnds tarayya mai mulki daga cikinsu kuwa akwai jam'iyyar ta zo ta uku da kuma wacce ta zo ta hudu a sakamakon zaben shugabancin kasar zagaye na farko shi ba dai dan takarar 'yan adawa cewa da alhaji muhammad usman ya samu goyon bayan wasu jam'iyyun siyasa na kasar ciki har da jam'iyyar mpn kishin kasa da kuma wasu jam'iyyun yakin neman zaben na Nijar ya yi zafi sosai idan aka kwatanta da na shekarun da suka gabata kalamai marasa daɗi da zarge-zarge iri daban-daban sun yi ta fitowa daga bakin 'yan siyasa da ma wasu 'yan kasar wannan ya kai har ga wasu jam'iyyu suka nuna shakku a game da sahihancin takardun zama ɗan ƙasa na ɗan takarar jam'iyyar jam'iyyar ta tarayya mai mulki ta hanyar mika korafe-korafe ga kotun tsarin mulkin ƙasar wacce kusan sau hudu tana watsi da karar da jam'iyyun suka shigar a gabanta game da takardar zama ɗan ƙasa na ɗan takarar jam'iyyar ta PNDS tarayya mulki. Shi kansa Bazum Muhammad ya sha musanta zargin musamman a yakin neman zaben sa kamar yadda ya bayyana a wani taron neman ƙuri'a a birnin da magaram Zandar. Sun rasa dubara suke wayansu maganganu wanda ba su dace ba. Domin a tsarin demokrasiya a tafarkin jamhuriya ba a kawo zancen kabila ba a kawo zancen jiha jamhuriya ƙasa duk ɗaya su a sakamakon zaben shugabancin kasar zagaye na biyu da aka gudanar a ranar lahadi da ta gabata hukumar zaben kasar da ta ayyana bazu muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben da kashi 55.75 cikin ɗari, na yawan ƙuri'un da aka kada kamar da hukumar zaben kasar ta sanar ga dai jawabin da ya yi bayan sanar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben godiya da ya sa yau aka bani wannan babban matsayi mahi girma a ƙasa na ma al'umma godiya da ta zaɓe ni kuma na aka yi zaɓe cikin kwanciyar hankali wannan ya nuna cewa lalle demokrasiya da tsarin demokrasiya da sharruɗa da dokokin demokrasiya wannan babban ci gaba ne ga ƙasa na kira ga adawa musamman president muhammad usman wanda muka yi hamayya da shi a zagaye na biyu da mun yi aiki tare don mu kawo kwanciyar hankali cikin ƙasanmu shi lattijo ne na san shi kuma yana kira gare shi ya nuna dottako sa ƙasanmu ta ci gaba maimakon tashin hankali da harkici wanda ba su da albarkar komi na ma jam'iyyu wanda suka mara mini baya godiya da gudunmawar da suka ka mini wanda sakamakon ta ita ce wannan nasarar da na samu idan dai har kotun tsarin mulkin kasar ta amince da sakamakon da hukumar zaben kasar ta mika mata domin neman amincewa muhammad basum zai zama shugaban kasar na biyu a ƙarƙashin jamhuriya ta bakwai inda zai gaji shugaban kasar mai barin gado alhaji muhammadu isufu wanda wa'adin mulkin sake kawo ƙarshe a watan afrilu a sakamakon wucin gadi da hukumar ta seni ta sanar da yammacin ranar talata dan takarar jam'iyyar adawa na rdr canji muhammad usman ya samu kashi 44.25 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada a zagaye na biyu sai dai tun kafin bayyana sakamakon gamayar jam'iyyun adawa na kasar suka fitar da sanarwar watsi da sakamakon tare da gargaɗin hukumar da kada ta sanar da sakamakon mai cike da magudi furucin jam'iyyun hamayyar bai zo da mamaki ba kasancewar tun yakin neman zaɓe ne jam'iyyun ke korafe-korafen cewa jam'iyya mamlaki na shirin tabga magudi batun da jam'iyyar take musantawa ga dai kaɗan daga cikin kalaman alhaji muhammad usman yanzu lokaci ya zo inda kuke da magana yal kori alku aje mazaɓa kuma a tsaya a tsare saboda su o'o beraye sarakan sata rahotanni da kasar dai ya sun ce an dai ta kone-konen tayoyi da kuma artabu tsakanin magoya bayan 'yan adawa a wasu sassan kasar musamman ya mai babban birni da kuma birnin da magaram zandar bayanai kuma da kasar sun kuma ce an toshe kafofin sadarwa na zamani a wayoyin hannu watakila a wani yunkuri na dakile sakonnin da ake ta yayatawa na kiran fitowa zanga-zangar adawa da sakamakon zaben wannan zaben da ya gudana a jamhuriyar Nijar yana da matukar mahimmanci a gare ta kasancewar shine karan farko tun bayan da kasar ta hawo tafarkin demokradiyya bayan da kasar ta samu yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na Faransa duk wani yunkuri da aka yi a baya na mika mulki bisa tafarkin demokradiyya ya gamu da cikas sakamakon juya mulki na soja da kasar ta yi ta fuskanta babban kalubalen da ke gaban sabon shugaban kasar a yanzu sun hada da matsalar tsaro da ke addabar kasar a yankunan gabashi da kuma kuma yammaci Nijar na fuskantar barazanar mayakan da ke ikirari da sunan jihadi a yankin nan da ake kira na iyakoki guda uku na burkina faso mali da kuma nijar ɗin ko a ranar lahadi ta gabata yayin zaben shugabancin kasar zagaye na biyu wata nakiya da aka dana ta yi ajalin jami'an hukumar zaben kasar guda bakwai a yankin sai kuma matsalar boko haram daga najeriya da ke kai hare-hare lokaci zuwa lokaci a jihar difa wani kalubalen kuma da ke gaban sabon shugaban kasar shine farfado da tattalin arzikin kasar da hada kan al'umma duba da yadda yakin neman zaben kasar na baya bayan nan ya raba kanuwa 'yan kasar ya kuma haddasa fargaba ga jama'ar kasar akan makomar zumunta ko wantaka da kasar ta jima tana alfahari da shi an dai tsammanin kasar za ta bada misali na gari ga afirka a bisa farkin demokradiyya idan dai har kasar ta samu mika mulki cikin ruwan sanyi ga wani shugaban kasar da aka zaba kamar da yadda shugaban kasar mai barin gado alhaji isufu muhammadu ya yi alkawari bayan cika alkawarin da ya ɗauka na cewa shi ba zai kwaskware kundin tsarin mulkin kasar ba domin neman wani wa'adi. masu saurare duba da lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan zan duka aya ashirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa mu zauna lafiya tsakanin juna. to an ne zamu jarin zamun shirin amma da yake ma sauran daƙiƙoƙi ga takaitattun labarun duniya Iran za ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniya matukar Amurka janye mata takunkumi. Shugaban kasar Iran Dr. Hassan Rouhani ya bayyana cewa kasarsa za ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar nukiliya matukar da Amurka janye mata takunkumi da ta kakaba mata. Shugaba Rouhani ya bayyana hakan ne a lokacin da yake halartar zaman majalisar ministocin kasar a birnin Tehran inda ya bayyana cewa kasancewar iran a cikin wannan yarjejeniya yana da muhimmanci ga dukkan bangon da suka rataba hannu a kanta ya ce musu cewa iran ta dawo a cikin yarjejeniyar nukiliya suna yin kure domin kuwa iran ba ta fice daga cikin wannan yarjejeniya ba ta dai jingine yin aiki da wasu bangon yarjejeniyar ne kawai har zuwa lokacin da za a janye ta hankumin da aka gaba mata wanda hakan ya saba wa yarjejeniyar ya ci gaba da cewa manyan kasashen turai guda uku wasu burtaniya jamus da kuma faransa ba su cika alkawuran da suka ɗauka wa iran ba saboda haka ba su da haƙƙin yin wasu kalamai na suka akan ta dangane da matakin da ta ɗauka hakanan kuma ya ishara ga da matakin da ƙasar ta ɗauka a jiya na janye izinin da ta baiwa wasu masu bincike na hukumar iaea e na kai ziyara ta bazata a cibiyoyinta na nukiliya a lokacin da suka ga dama inda ya bayyana cewa hakan mataki ne mai kyau kuma zai taimaka wajen mayar da komai a kan tsari adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin roka da aka kai a birnin maiduguri ya kai mutane goma sha shida bayan da majiyar asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri ta fitar ya nuna cewa adadin waɗanda suka kwanta dama sakamakon harin roka da ake kyautan ƙungiyar ta ta boko haram ne ta kai ya wara mutane goma sha shida gwamnan jihar ta borno babagana zulum ya ziyarci asibitin domin yin dubiya ga waɗanda suka jikkata tuni a kwashe mutane 47 da suka jikata zuwa wasu asibitocin na daban sai da wasu rahotanni sun bayyana cewa uku daga cikin mutanen da suka jikata din sun rasu jin kaɗan bayan da gwamnan ya bar asibitin matsalar tsaro musamman a arewacin najeriya da masu sassan ƙasar ta najeriya na cewa cewa al'ummomi a kasar tuwo a ƙwarya kama daga hare-haren 'yan ta'adda na boko haram a arewa maso gabashin ƙasar da kuma masu rakuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa da 'yan bindigan daji lamarin da gwamnatin ƙasar tana bakin ƙoƙarinta wajen gan ta kawo ƙarshen matsalar da ke neman ta gagari kundila nuna wariya a tsakanin 'yan adam ya kawo babban ci baya ga al'ummomin duniya babban sakataren wasan ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa nuna wariya a tsakanin 'yan adam ya kawo babban ci baya ga haƙoƙin al'ummar duniya guterres ya bayyana hakan ne a wani bayani da ya wallafa a shafinsa na intanet na twitter inda ya ce ana samun karo nuna kyama a tsakanin mutane saboda dalilai na daban da suka hada da bambancin addini ko aƙida ko ƙabila ko kuma jinsi da makamantansu ya ce dukkan ɓangarorin abu ne mai matukar muni tsakanin bil'adama kuma nauyi ne da ya rataya akan mahukunta da masu ƙarfin faɗa a ji a tsakanin kowace al'umma su ɗauki matakin da ya dace wajen kawo ƙarshen irin waɗannan ɗabi'o'i tsakanin al'ummomi yin hakan shine zaman lafiyar duniya ya isha da yadda musulmi a wasu bangarorin na duniya suke fuskantar matsaloli na nuna musu wariya har da kyama da sauran ayyuka na cin zarafi kamar yadda mabiya addinin kirista su ma suna fuskantar irin waɗannan matsaloli a wasu bangarorin wanda dukkan hakan abu ne da bai dace ba. daga da ɓallar cutar corona kuwa ya bayyana cewa hakan shi ma ya haifar da wasu matsaloli na zamantakewa a ƙasashen duniya da dama musamman cin zarafin mata wanda dukkan su abubuwa ne da ya kamata haɗa ƙarfi da ƙarfi waje guda domin ganin bayansu a tsakanin al'ummomin duniya. Sama masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. an rufe layukan intanet bayan da ta zama ta barke a kasar Nijar kan sakamakon zaben shugaban kasa. Rotanni daga kasar Nijar sun bayyana cewa a jiya laraba ce hukumomi a kasar suka toshe layukan dukkan layin intanet na kasar musamman mawayoyin salula bayan da ta zama ta barke sa'alin da dan takarar shugabancin kasar ƙarshen jam'iyyar adawa Muhammad Usman ya bayyana cewa shine lashe zaben jin kaɗan bayan sanar da bazo Muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar zagaye na biyu. tuni dai mahukunta suka ɗauki matakan dawo da doka da oda domin daƙile tarzomar da ta ɓarke kada ta bazu a sauran sassa na ƙasar ta Nijar. Sakamakon zaben da kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta tabbatar ya nuna cewa Muhammad Bazum na jam'iyyar PNDS tarayya da ke mulki shine lashe zaben da kaso 55.75 cikin ɗari na dukan kuɗin da aka kaɗa. yayin da abokin hamayyarsa Muhammad Usman kuma ya samu kaso 44.25 a cikin ɗari. sakamakon da 'yan adawa suka yi watsi da shi kuma suka ce bindiga bindiga ba za su samu ba a ruwa tuni kungiyoyin da ke fafutuka a kasar suka yi ta kiraye-kiraye da a dawo da layin intanet ɗin da aka toshe don mutunta haƙƙin ɗan adam to da ƙarshe za ku ji cewa 'yar majalisar dokokin amurka musulma ta ce suna da haƙƙin tsayawa takarar shugabancin ƙasar 'yan majalisar dokokin amurka musulma ilhan umar ta bayyana cewa musulmin amurka kamar kowa a kasar suna da haƙƙin tsayawa takarar shugabancin kasar ilham umar 'yan majalisar dokokin amurka musulma ta bayyana cewa musulmin amurka kamar kowane ɗan ƙasa suna da haƙƙin tsayawa takarar shugabancin kasar bisa doka ilhan ta bayyana hakan ne a zantawarta da tashar talabijin ta al'arabi jadid inda ta jaddada cewa zuwa ne gwamnatin Joe Biden ta miƙe tsaye domin ganin ta aiwatar da abubuwan da ta yi wa mutanen ƙasar Amurka alkawari a kansu daga ciki kuwa har da kare haƙoƙin musulmi a ƙasar. Ta ce lokacin shugabancin Donald Trump musulmi sun fuskanci barazana daban-daban inda hatta ita ma kanta a matsayinta na majalisar dokoki bata tsira ba saboda ita musulma ce kuma tana saka lullubi a kanta cikin majalisar dokokin Amurka. ilham ta ce bai kamata a dakatar da gudanar da bincike kan laifuka daban-daban da trump ya aikata a lokacin mulkinsa ba domin kuwa ya fitar da amurkawa matuka kamar yadda haddasa musu matsaloli a bangarorin tattalin arziki da ma 'yanci na demokuraɗiyya a ɗaya bangaren kuma ta caccaki gwamnatin yahudawan isra'ila tare da kiran gwamnatin joe biden ta ɗauki matakin ganin an takawa isra'ila burki kan gine-ginen matsugunan yahudawa da take yi a cikin yankunan falastinawa wannan ne shirin na mai zo karshe a madadin kowa da kowa ni ne nasu tare da a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryen mu a shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.